sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci tare da fatar masu azumi sun sha ruwa lafiya. Wanda yanzu haka mu kuma agogonmu ke cewa karfe hudu da rabi na marece a nan gundumar kwalambiya Wanda muke da kimanin sa'o'i hudu da rabi kamun masu azumi su kai ga shan ruwa. A wannan rana ta Alhamis 29 ga watan Afrilu, shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin. tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto a kan ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a kudancin Najeriya. Haka ko a arewacin ƙasar duk sammakal. Ko menene makomar 'yan ƙasar a wannan lokaci na mulkin demokaradiyya? Kamar kowace rana irin ta yau muna tafe da rahoto na musamman. daga jihohin Arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran tamola a takaice. Sai mu karkare shirin da nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin ƙasar a jiya Laraba. Biden ya ce ba zai yi wa 'yan Democrat da Republicans su ɓata lokaci suna gogayya da juna a cikin gida ba, da har za su manta da yin gogayya da sauran ƙasashen duniya. Don samun nasarar yin wannan gogayyar saboda makomarmu, a gani na akwai buƙatar mu yi wani muhimmin abu da ba kasafai ake yi ba don iyalanmu da 'ya'yanmu a cewar shugaban. Ƙudurin da shugaban ya gabatar na dala tiriliyan 1.8 ya kunshi tallafin gwamnati na biyan shekara biyu a makarantar sharar fagen shiga firamare don yara 'yan kasar da kuma tallafin shekara biyu na zuwa kwaleji kyauta ga matasa. ƙudurin ya kuma buƙaci samar da dala biliyan 225 don tallafawa cibiyoyin kula da yara ƙanana don iyalan amurkawa da kuma biyan alawas ɗin aƙalla dala 250 ga iyaye. Ƙasar Habasha ta kulle dubban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Yawancin lokuta akan rike mutanen tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ya gano. Kama-kaman da galibi suka kunshi jami'an tsaro. A bayyana yake wani yunkuri ne na kawar da hukumomin kasar da a baya 'yan Tigray suke rike da su. Yayin da gwamnatin Habasha ta shiga wata na shida tana fada a yankin na Tigray. Waɗanda aka kama da iyalai da baƙi sun yi bayani akan ɗaruruwan mutane ko ma fiye da akalla dubu ɗaya da ke tsare a wurare akalla tara ciki har da sansanonin sojoji da wata kwalejin harkokin noma. Gwamnatin Abiy Ahmed ta amince da cewa ta kulle wasu manyan sojoji 'yan Tigray. Amma kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa a karan farko kama-kaman sun wuce yadda ake tunani kuma ba a yi su bisa tsari ba. Kama-kaman sun hada har da limaman addini da ma'aikata. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Border da kuma ake kira MSF a takaici. na yin kira ga gwamnatin kasar Kenya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya. A wani rahoto da ta fidda ƙungiyar agajin ta likitoci ta faɗa a jiya laraba cewa hanyar mutunta bil'adama za ta tabbatar da hukumomi sun fahimci yanayin tsaka mai wuyar da 'yan gudun hijira ke ciki ta kuma samar da makoma mafi dacewa. yayin da kungiyar msf ke goyon bayan bukatar ɗorarrun hanyoyin inganta sansanonin 'yan gudun hijira kungiyar ta damu matuka akan yadda ba a jin koken 'yan gudun hijirar da ke zama sansanoni a cewar rahoton a farkon wannan shekarar hukumomin kenya suka sanar da cewa sun shirya rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke dada da kuma kakuma. a gaida Maryam Dauda da ta karanto muna cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma lokaci ne na taskar rahotanni. Har dai yanzu ana iya cewa bata canza zani ba na irin halin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta. a kudancin Najeriya. Don kuwa ana ganin irin kisan ɗauki ɗaiɗai da ake samu a yankin. Duk kuwa da irin matakai da mahukunta ke ikirarin suna ɗauka. Na baya-bayan nan shine wani kisan gilla da aka yi wa wasu Fulani mazauna kudancin ƙasar. alfonso Okoro Igwe ya bi kadin halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Kungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria reshen kudu maso gabashin Nigeria. ta yi alawadai da kisan gillar da wasu da ake zargin mayakan kungiyar IPOB ne suka yi wa kimanin Fulani goma sha tara a garin Ibariyam da ke karamar hukumar Anambra ta gabas na jihar Anambra 'yan kwanakin nan. Inda ta yi kira ga hukumomi da su tashi tsaye su yi duk abin da ya kamata wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummarsu. Alhaji Gidado Siddiki shine shugaban wannan kungiyar a kudu maso gabashin Najeriya. wato wannan abun da ya faru da a gaskiya abun ba da tsoro ne mu gaskiya ba mu taba gani ni a nan wannan abun da na gani ban taba gani irin sa ba saboda a zo a samu gida gaba daya da mutum da matansa da yayansa gaba da aka kashe to kai wannan abun ne ya bani mamaki kuma ba abun da zamu faɗa sai dai mu ce Allah ya kiyaye na gaba amma gaskiya abun nan an tsokani duk wani mutum da ya zama to ba fulata ne a ƙasar an tsokani to abun da nake kira gwamnatin jiya da ta sauraya su tashi akan responsibility a kan haƙƙinsu na kare dukiyoyin mutane da rayukansu don wannan abun da yake faru abun ya wuce misali mutum ne a mai da mutum kamar iya shi da don haka mu muna kiran su a gaskiya su sai da tabbatar cewa sun kare mutane sun kare rayukan mutane kuma sabon da nake nuna samun cewa mu ne yawancin mutanen da suke hakiya yawancin su musulmi ne ka gane ko hmm. abun da nake kira mun san da daddara, duk wani abun da yake faruwa daddara ce daga ta saboda ina kiran mutane wani abun da ya faru a mai da shi haka Allah ya kaddara kuma duk wani matakin da za a dauka dauki mataki wanda zai na bin doka da oda Tuni gwamnatin jihar Anambra ta kafa dokar hana zirga-zirga a wasu garuruwan jihar domin karfafa tsaro. Kamar yadda kwamishinan yada labarai na jihar Mr. Sidon Adinoba ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka. The 7 p.m. to 6 a.m. until further notice. following communities. Sumwiri and uh, Agulere, as well as Iwariam in Anambra East local government area. Ya dokar na wanzuwa ne daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safiya, kuma za ta kasance har zuwa lokacin da gwamnatin jihar ta sanar. Dokar dai ta shafi garuruwan Umweri da Aguleri da kuma ibariam duk a karamar hukumar Anambra ta gabas. ta kuma shafi garuruwan Okuzo da Nteje duk a karamar hukumar Oyi. Dokar ta zama wajibi saboda asarar rayuka sanadiyar hare-haren 'yan bindiga da kuma wata fafatawa tsakanin wasu ƙauyuka guda biyu a garin Okuzo a sanyin safiyar Litinin da ta gabata. 'Yan sanda da sauran ma'aikatun tsaro sun riga sun kwantar da tashin-tashinan. Amma ba za mu sassauta ba wajen tabbatar da tsaro a faɗin jihar Anambra. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owere, Najeriya. To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Ita kuwa gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya sun yi kira ga matasan ƙasar da su tashi tsaye wajen neman mafita da kare rayukansu da dukiyoyinsu. La'akari da cewar gwamnatin ƙasar ta gaza wajen samar da tsaro ga al'ummarta tare da ƙari kan cewar Batun zaɓe na shekarar 2023 ne kaɗai abu da shugabannin Najeriya suka sa a gaba, ba batu na tsaro ba. Daga birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko muna da ƙarin bayani. biyo bayan tashe-tashen hankula da yi sanadiyar salwantar da rayuka a yankunan kudu maso gabashin najeriya da kuma sace-sacen mutane domin karban kudin fansa da ke neman kai wankin hula dare da karba iko na wasu garuruwa a yankin arewacin kasar da masu wuta da zaune tsaye ke yi a najeriya shugaban kwamitin amintattu na manyan kungiyoyin arewacin najeriya nastura ashir sharif a wani taron manema labarai da aka gudanar a abuja ya ce a zahirin gaskiya gwamnatoci ba su damu da matsalar tsaro da kasar ke fama da ita ba ba. Gwamnatocinmu sun gaza tun daga sama har zuwa ƙasa. To da gwamnatin tarayya da gwamnoninmu na jihohi da damansu hankalinsu gaba ɗaya ba a kan shugabanci da wahalar shugabanci da aka ɗora musu a kai a wuyansu suke ba. Hankalinsu yana kan magana zaben 2023 mu muna kira ga tsaranmu daga 'yan shekara 20 zuwa shekara hamsin biyar a ƙasar nan su tashi su nemi da su gyara ƙasarsu su nemo su kafa hanyoyinsu na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu inda ba za a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su. Batun zargin kisan gilla da ƙungiyar IPOP mai rajin kafa ƙasar Biafra ta yi wa wasu 'yan ƙabilar Fulani a jihar Anambra. Ƙungiyar ta yi kira ga sauran ƙasashen duniya da su sa baki wajen shawo kan hukumomin Najeriya da Majalisar Ɗinkin Duniya don sauƙaƙa batun na kafa ƙasar Biafra. Ba dalilin da wani mutum zai zo ya ce bai san zama da kai, kai kai na ce ka ce dole su iya zauna da kai. Babu hujja a wannan al'amari. Kuma Najeriya ƙasa ce da ta sa hannu akan akan yarjejeniya a majalisar ɗinkin duniya ta cewar ta yarda da duk wani wato neman yanci na kafa kasa ta kai ba cikin tashin hankali ba ta yarda da wannan abun dan me yasa tun wannan abin yana yana karami bai zama tashin hankali wannan ba gwamnati ta da ta shiga abin mun ba su shawara mun ce da su mu muna ganin tunda mutanen suka ba sa san a zauna a ƙasar nan ba sa son ƙasar nan a ba su ƙasar su wannan tashin hankalin Allah ne kaɗai san iya inda zai tsaya kan wannan batu masanin tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Getso yayi tsokaci akai kai. Kuma wato sakaci da nuna halin ko in kula da rashin kishi da kuma rashin sanin ciwon kai irin na gwamnonin Arewa yana daga cikin abin da ya kara ko yake kara rura wuta da bunƙasa wannan matsala da halin da ake ciki da kuma wato shakulatin bangaro da ake yi da matsalolin da suka shafi arewacin Najeriya. Yanzu inda mutum ɗaya aka kashe a arewa yadda aka kashe Fulani a ƙasa kwanan nan da kuma kwanakin baya da ba mu san iya mutum nawa aka kashe 'yan arewa a kudancin Najeriya a matsayin ɗaukar fansa ba. Ba kira muke yi da cewar 'yan arewa su dauki makami a yi fito na fito ba amma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ake nuna wa mu mutanen arewa tamkar cewar mu ba 'yan ƙasar najeriya ba ne tamkar ba da mu ake rikon najeriya ba ba da mu ake aiki a najeriya ba ba da mu ake samun yin gudanar da mulki a najeriya ba tamkar ba mu da wani amfani ba mu da wata rawa da za mu taka ba mu titin da an ci zaɓe an samu buri na abin da ake nema da karshe dai kungiyar ta bayyana cewa idan ba a gaggauta shawo kan matsalar rashin tsaro da najeriya ke fuskanta a halin yanzu ba ba shakka zai iya bazuwa ruwa ga dukkan sassan yankin kudu da sahara idan fara suke so a tattara ba su fara su je su kasa su wannan shine abin da muke ta faɗa mun rubuta a majalisar ɗinkin duniya wannan a 2017 mun rubuta a 2018 mun rubuta a 2021 lokacin da aka yi wannan ensas aka dinga kashe mutanen arewa a gurin nan menene ne wai shi terrorism din nan duk abin da yake cika shi kai na terrorism wannan kungiyar ta tabbata kungiya ce ta ta'addanci amma kasashen waje suke ba ta daurin gindi to da a zo a ce sai an kai mu kasa mutan arewa an ruguza rusa yankin mu an rusa mana tattalin arziki an rusa zaman lafiyar mu an rusa mana mutunci da daraja da muke da ita a duniya sannan a zo a tarwatsa kasar kuma haka gara a tarwatsa kasar gara a zo a raba cikin kwanciyar hankali tun kafin a ruguza mu gaba ɗayan da ba za mu iya motsi ba a halin da ake ciki yanzu a Najeriya al'ummar kasar na bacci da ido biyu har lokacin da za a samu magance wannan matsala ta rashin tsaro Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya yanzu kuma lokaci ne na rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya, wanda Zainab Babaji ta haɗa. Matsalar tsaro ya kasance babban matsala cikin ɗimbin matsaloli da akasarin jihohin Najeriya ke fuskanta. Dubban mutane ne 'yan bindiga suka kashe, dubbai aka yi garkuwa da su, dubbai suka samu raunuka, miliyoyi ne kuma ke gudun hijira a sassa daban-daban na Najeriya. Duk da kokarin da hukumomi da jami'an tsaro a matakai daban-daban ke yi na wanzar da tsaro a ƙasar, har yanzu al'umma da dama ciki har da su jami'an tsaron na fuskantar barazana. Ko a ranar Litinin da ta gabata 'yan bindiga suka fada sansanin 'yan gudun hijira ta Abanega da ke wajen garin makurdi a jihar Benue, inda suka kashe mutane bakwai, mutane tara kuma suka samu raunuka. Bayanai sun nuna da cewa maharan sun shiga sansanin 'yan gudun hijiran ne tun daga karfe goma sha biyun dare har zuwa karfe biyun asuba ba tare da wata turjiya ba. Sansanin 'yan gudun hijirar wanda ke da tazarar tafiyan mintuna goma a mota daga makurdi fadar jihar Benue kan hanyar lafiya jihar Nasarawa na dankare da 'yan gudun hijira dubu takwas da ɗari shida da ishirin. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya tabbatar da cewar 'yan bindiga sun hallaka fiye da mutane saba'in a cikin makonni biyu a ƙananan hukumomi uku na jihar. As I talk to you more than 800,000 people in Benue State are IDPs. They could not go to their farms. Ya yanzu da nake magana da ke fiye da mutane dubu ɗari takwas ne ke gudun hijira a fadin jihar Benue kuma ba za su iya komawa gidajensu ko gonakinsu ba. Gwamnan ya ce waɗanda ma suka yi ƙoƙarin komawa gidajensu an sace matansu da 'ya'yansu wasu ƙananan yara da 'yan bindigar suka sace sun yi musu fyaɗe har kwanaki bakwai ta yadda yanzu haka ma ba sa iya tafiya ana musu jinya ne a asibiti. I expect the government to come out and condemn what is happening. Gwamna Samuel Otom ya ce ina zato zaton gwamnati za ta fito ta yi tur da abubuwan da ke faruwa. Nigeria is sitting on a keg of gunpowder and this thing will destroy all of us. Ya ce Najeriya tana zaune ne a kan garin bam kuma wannan zai hallaka mu duka idan har gwamnati ba ta ɗauki mataki da kowa zai bi doka ba. Kwamishinan yada labarai al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue, Madam Gunan Adingi, ta ce a gaskiya 'yan gudun hijirar jihar na fuskantar matsanancin rayuwa. Abin tausayi suna cikin kam din ba shawara mai kyau suke ciki ba ga wahala ga ba abinci kamar inda suke so ga kana zama a gidan da ba naka ba ga kana so ka yi wanka baka samu ba ga kana so ka huta baka samu lokacin za ka siyasta ba abun kai da tausayi har yanzu akwai waɗannan ah, yan ƙasan waje suna nan har yanzu suna ikyogen wannan har united nations abin nan masu je wurin su je su duba da kansu abin tausayi ne gaskiya amma mai gwamnati take yi wajen kula da yan gudun hijira na cikin gida da kuma waɗanda suka shigo daga waje me ake yi don taimaka musu gwamnati yana taimakawa amma gwamnati ba zai kashe kudin su duka kan idp kan ba in ba wai mutane wadansu suna kawo kamar kayan sa kuma abinci a zuwa na ba da mutanen kyauta ba gwamnati kawai ba zai iya wannan aiki ba gwamnati yana kokari amma gaskiya kan akwai matsala akwai damuwa amma ba maganan taimako a sa su a idp kan ba muna so su koma gidajensu ne abin da gwamna na yana fada kenan mutane ba za su zauna a kan shekara biyar shekara shida za su zo su mutu a wurin ba kyau damuwan kenan muna so federal government su zo su taimake mu mutane na su koma gidajensu su ma su huta su yi noma su zama kamar mutanen da su ma suna da kaya nasu nasu ba wai ana kullum kullum mutum zai baka abinci kullum za baka wannan ba haka Wani lauya mai zaman kansa barista Adamu Nuhu Kanam ya bayyana wasu shawarwari da za su taimaka wajen kawo karshen matsalolin tsaro. Abu na farko shine mu karan kanmu ya kamata mu yi faɗa ma kawunan kuma mu sayar da gaskiya mu sayar da ibada mu yadda da Allah shi yake yin komai kuma shi yake iya magance komai. abu na biyu kuma ita shugabanci da kuma harkar tsaro ba aiki ne na mutum ɗaya ba abu ne wanda bai dace ba a kulliyomin ya zama mun zanna a gindin itace muna ta ce shugaban kasa bai yi kaza ba ko gwamna bai yi kaza ba mu a namu masaya a matsayin mu na yan adam kuma yan kasa me muke yi dun ganin cewa an samu zaman lafiya a kasa saboda masu aikata wannan abin daga cikin mu suke kuma wannan abubuwan ba wai suna yi ne a wani wuri ba a garuruwa suke yi so tun da a garuruwa suke yi a kauyenka a anguwanka wani mataki ka ɗauka don ganin cewa ka sa ido akan wanda suka shiga anguwan ka sa ido akan wanda suka fita anguwan ka sa ido akan wanda suke yawo da makamai mai kyau ko mara kyau ta yaya mutane da ba su da ko makami suna bacci a zo a far musu ta yaya za su ba da wannan gudunmawa tasu ai dokan kasa ta ba mu dama na idan muka ga abu ba daidai ba mu sanar Hmm. ma hukumar su ya aiki a kai hmm. hukuma ba za su iya sanin cewa abu na faruwa a wuri in ba a gaya musu ba hmm. idan ka faɗa musu cewa kaza na faruwa su ba su yi komai a kai ba to anan kaga sai ka kama su da laifi ya zama dole ita gwamnati ta tashi haikan ta tabbatar da cewa ta samo kayan aiki ta ba su abin da ya kamata na haƙƙin su ne a kuma ba su mu kuma al'umma mu dinga ba su bayanai akan abin da yake faruwa saboda ta haka ne za su yi aiki to ita gwamnati ta zama tana kamanta gaskiya ma wadda take mulki a kansu hmm. idan kuma abu ya faru idan ta sa kwamiti kwamiti suka yi aiki a tabbatar da cewa abin da aka yi aiki akai a aiwatar sannan ta yadda za a iya shawo kan wannan al'amarin shine a yi adalci ma kowa mafi akasari wadda suke aikata wannan abin an kama su za su ce a'a saboda ba mu da abin yi ne ko kuma a'a saboda ba a mana adalci ne to ta hanyar da za a yi a karyata su shine a yi adalcin kowa ya gamsu da cewa ana yin adalci ma kowa kungiyoyi masu zaman kansu da kuma al'umman gaba daya ya zama dole a tashi haikan bayan an tashi haka an yi magana a yi ta addu'a ana roƙon Allah mm. saboda Allah kawai shine zai iya shawo mana kan wannan masifa da yake tattare da mu kawo rabe-raben kawunan da yake tsakanin mu watakila aikin shaidan ne mm. to kaga muka sa addu'a gaba Allah zai iya shigowa ciki ya magance mana wannan shaidan in kanmu ya haɗu a kuma shawo kan wannan al'amari mai martaba sarkin wase Alhaji Muhammadu Sambu Haruna shine kodinetan kwamitin sarakunan arewa na jihohin da ke tsakiyar Najeriya yace sun zauna da gwamnonin arewa sun kuma ba su shawarwari kan kawo ƙarshen matsalolin tsaro a shiyar mun zauna da gwamnonin arewa kuma mun gaya musu shugabanninmu manyanmu sun gaya musu namu tunani akan hanyoyi da za a bi don wannan matsala ta zo karshe kuma akwai kaman wa'insu gwamnoni da ma sun ma fara ɗaukan matakai don ganin wannan abu ya yi kuma kamar ni ra'ayina masarauta na tana nan shekara 200 kafin a kafa najeriya dama ba a samun damuwa ne ai tuntuni ana samun damuwa tuntuni ana yin yaki tsakanin wannan masarauta zuwa wannan masarauta a dalilai ta kasa dalilai ta dukiya ko kuma maganar da ke na mata kowa kare kansa yake da al'ummansa da masarautansa wannan abu ya yi existing har bature ya zo ya gani ya yi amfani da mu sarakuna ya yi indirect rule me dalili da wannan gwamnati yau ta wasar da sarakuna a lokacinmu ba a samun wannan damuwa tun da an gwada lokacin demokradiyya ne mun yadda kuma yau su ne shugabanninmu na siyasa amma kana da arziki a gidanka baka yi amfani da shi ba mai amfanin arzikin sarakuna mun san kanmu a mayar da sarakuna wani role da responsibilities saboda mu taimaki gwamnati magance wa'annan abubuwa dama muna yi dama aikinmu ne karɓa kawai aka yi a hannunmu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria to da haka muka zo ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Assalamu alaikum da fatan mai saurare yana cikin koshin lafiya. Bayan haka cikin takaitattun labaran namu za ku ji cewa tawagar 'yan wasan Najeriya guragu wanda za su shiga wasan Olympic da za a yi a Tokyo a kullum za a ringa gwada lafiyarsu saboda cutar corona. Za a bukace su da su kasance da amawuli a fuskokinsu kowane lokaci sai dai idan za su ci abinci ko kuma shan ruwa da kuma barci da kuma lokacin yin wasa. sannan waɗanda za su shigo ƙasar japan za a ba su na'urar waya wanda zai ba da rahoton lafiyarsu bugu da ƙari babu 'yan kallo daga ƙasashen waje bugu da ƙari babu 'yan kallo daga ƙasashen waje sannan kuma ana ƙila wakalan batun barin 'yan kallo na cikin gida wannan zai bayyana ne a watan yuni sannan kuma ba za a buƙaci yin allura ma 'yan wasan ba sai dai za a killace su na kwanaki uku da zarar sun isa kasar japan din sai kuma matsayin kasashen afirka guda goma a fannin mata wacce hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta fitar kasar najeriya ita ce na daya sai kasar kamaru na biyu yayin da kasar afirka ta kudu ta zo na uku kasar ghana ta hudu sai kasar cote d'ivoire ta biyar kasar equatorial guinea ta shida sai kasar morocco ta zo ta bakwai algeria ta takwas sai kasar mali ta tara a yayin da kasar senegal ta zo ta goma yanzu kuma sai batun sayan dan kwallon kafa na kasar masar wanda club din kitwaris ta yi kan hakan ne na nemi karin bayani daga sakataren club din kitwaris abdullahi ibrahim ga abin da ya shaida mini a sunana abdullahi ibrahim to kamar yadda dukan wanda ke bibiyan harkan wasanni musamman namu na premier football league ya san yan kwallo daga ciki da wajen najeriya sukan shigo don su nemi aikin yi kamar shi wannan dan kwallo da ya zo daga kasar masar wato egypt ya zo ne ta hannun wani manaja wanda yake lura da wanda shi daga kasar masar sunansa mahmud gamal sayid mustapha ana don riba ne shin yaya kuka tabbatar da kwarewarsa wanda ta da sa kuka yi maganan za ku ɗauke shi kasan ai eh, akwai clip wato abin da ake kira eh, eh, shi hoton wasannin da ya yi a wasu wurare an kawo mana hotonsa mun ga yadda yake positioning mun ga yadda yake irin yi a cikin fili din sai mu ga Eh, zai iya taimakawa kuma duk wanda yake bibiyan training session da muka yi ya kalli yadda yaron yake kokari don eh, yana yin abin da ake so inda baya yin abin da ake so coach inda na tabbatar da ya sanar da mu shekaran sanawa ne kuma ko yana da mata a bayi da mata a nan yanzu kuma shekaransa 21 ne a yadda ta bakin sakataren club ɗin wiki tuwares kenan a hira ta da shi don ganyen da sayan dan wasa da suka yi na kasar masar abdulham muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma za mu kawo muku takaitacciyar nasiha albarkacin wannan wata na ramadan daga bakin malamai sunana abdulhamid malam ahmadu mai wa'azi da magaram Nijar. A takaice zan yi jan hankali ga 'yan uwa na matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake ce a cikin Alkur'ani shahar Ramadana lazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi shine wata na Ramadana wanda Allah ya sab wanda unzila fihi alqur'ana an sabkar da alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane. A farko abin da dan adam yake fara zamantawa bayan ya huta daga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutum ne wanda zai zamana cewa yana da kwallo rayuwa wadda a kullum tana buƙatar mizani abin da zai ja ta rayuwa da ta yi daidai ya zama na yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyar da ita ganin ya shiri babban abin da za mu yi magana a kai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum illa haluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka yamma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda a nan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa za ka shiga halin zamantakewa ne za ka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zama na an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'ummar zai ba da tarbiyya mai kyau sa'anab sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari ya ce ya manista shababi man istada falya ta tazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in lam ba zai iya ba annabi ya ce fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci ya yi so idan ramadana ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa a jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin ƙasar a jiya Laraba. Ƙasar Habasha ta kulla dubban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. yawancin lokuta akan rike su tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba kamar yadda kamfanin dillancin labaran ap ya gano Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Border da kuma ake kira MSF na yin kira ga gwamnatin ƙasar Kenya da ta tuntuɓa mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirin mu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.